sunana gaskiya wasa an buga ta ta yi kyau amma sai dai abu ɗaya akwai kuskuren da aka samu challenge da aka samu ta wajen coach da ref wasan nan na ƙarshe da ya sako wannan yara guda biyu sadiq da ame musa sai wasa ta canja kuma gashi muna da red card to amma gaskiya a wannan wasa wasan ta bugu ta yi kyau amma gaskiya coach ya kashe mu a wannan wasa shi ya da mu don bai sa yaran da ya dace ba sai ya yi son rai wasa da farko wasa ya daɗi ina tunanin akwai ƙanshin nasara amma daga karshe gaskiya ko ina ya ce mu saboda akwai ɗan wasa da ya kamata ya sa na tun farko bai sa kamar wadawa kamar wanne da wanne dan wasa ya kamata ba wannan sadiq da kuma ahmed musa ya kamata tun farko ya kamata a sa su amma bai sa wannan su sai da ga wasa ta kwaɗi yake nema ya gyara kuma abu ya riga ya karfinsa ya kake ji kenan a yau gaskiya ban ji daɗi ba riga Allah sunana shi ta haruna to gaskiya hakikanin gaskiya wannan wasa mu ba mu same da muke so ba dan bukata ba ta biya ba mu hausa mun ce kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba kenan ko saboda coach din nan gaskiya mu she kashe mana wasa ya fa yi kokari a wasannin baya kokarin kokarin wasan baya kuma ai tun farko shi ya kashe wasan yan wasan da ya kamata ya sa farko ba saka su ba sai da ƙarshe bayan abu ya zo ya fi karfin kowa da kowa so kanin gaskiya ni wannan wasa ban daɗin shi ba gaskiya wani fata ce da shi nan gaba to fatan mu kawai Allah ba mu sa kuma ya kamata su kamata su gyara su sun san menene abin da ke tafiya